بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ayyuha da khawatar kiram wa rahmatullahi wa barakatuhu a yadda muka soma a irin wannan rana ta yau karatun fiɗuhu a yau muna cikin muktasar na shekh halil kuma muna cikin babin tsarki cikin babin tsarki yau za mu fara bayanin abubuwa waɗanda ke walwale alwallah faslun nukidar wudu bi hadas wato alwallah tana walwalewa ko ana walwale alwallah da hadasi hadasi huwa al-kharijul mu'tad hadasi shine abin da ke hita ga mutum ga jikin mutum kuma wanda an ka saba hitatai yana hita koyaushe kuma ya hito fisi hati mutum yana lahiya lumi to shi ake ce mahadar to fitsari ko kuma bayan gida ko rihi ko maziyi ko wadiyi ko mani la hasan wadudun A banda tsakkuwa wadda take hita ga zakarin namiji lokacin da zai fi tsari kuma banda tsutsa tsutsa ciki tsutsa ciki idan mutum ya yi alwallah sai ta hito to alwallah shi bata walwale ba walau bi ballatin da ta hito da damshi ita wannan tsutsa wabi salasin haka nan alwallah tana walwalewa saboda tasalsuli na rihi ko na hitsari faraka aksar amma wanda yake ya rabu da mai shi mahi yawan zamani wato cikin awa 24 na yini da kwana yana zuwa kila awa hudu ko awa shidda ya rabu da mai shi awa ashirin yake rabuwa da mai shi ko kuma ya rabu da shi awa goma to wannan in ya hito daidai ki da tsari wanda ka je tsari lokacin tsari ka je ka tsuguna ka yi ta ya sugula tun da ya rabu da kai mahi yawan zamani kasalasi matsayin kadara a larabe kamar ta tasarsulin maziyi wanda mutum yake da ikon ɗauke shi yake ɗaukewa kamar mutum ne yana da wadata yana ci yana koshi yana lahiya lumi ya ki amre saboda haka sai zan koshi maziyi na hito mai saboda kin amre da yi to san da duk maziyin sai ya hito in yana da alwala ta walwale wani riba illa zama aksar amma an so sake alwala idan shi ta tasalsulin nan na fi tsari ko na rihi ya lizimci mai shi mahi yawan zamani kama cikin awa 24 yana zuwa kama awa 14 ko kuma yana zuwa awa 20 to za a ɗauka ya lizimci mahi yawan zamani saboda haka idan ya hito musabi ne mutum ya sake alwala la in shakka banda inda ya buwaya wato ya tsigirakin zamani ke zan koyo shi yana hita wa bi itibaril mulazamati bi wakati salati aw mudalakan taraddudun to shi wannan lazimta da aka ce lazama aka sara shin ga lazimtan nan ana iya lura da mahi lokacin sallah ko ku a'a in dai awoyin da yake zuwa su sun kai yawa bisa ga awoyin da baya zuwa ya lizumce mahi yawa ko da ba lokacin sallah ba ne ko ku a'a ana lura kamar misali daga azuhur yana nan halla la'asar har magariba har isha'i kaga ya canye lokacin sallah hudu amma yana ɗaukewa tun daga isha'i har sallah asuba har zuwa karfe sha biyu na rana kaga ya ba da mahi yawan awoyi to ana lura tun da ya cinye lokutan sallah za a ce lazama aka sara ko ku a'a tun da dai awoyin da bai zuwa shi ya yawa za a ce baraka a kasara ya rabu da shi mai yawan zamani taraddudin sabanin malamai to wannan abin da ke hita ya walwale alwala in ya hito min makarajaihi daga mai nan nashi guda biyu wato zakari da dubura ga namiji ko kuma farjin mace da duburarta a wasu kubatin ta hatal ma'idati ko kuma wata koha wadda take ƙarƙashin uwar hanji wato ƙarƙashin cibiya inan sadda idan da azzakarin da dubura duka sun toshe sai an ka huda ma mutum hanya ya kasa fitsari ya kasa bayan gida sai aka huda mai koha a ƙarƙashin cibiya ta nan hitsari ka hita ta nan bayan gida ka hita to ko da nan ne idan dai babu kohar dubura babu koha zakari sai wannan koha to abin da ya hito wannan wurin ya zama kama abin da ya hito ga dubura ko abin da ya hito ga zakari ya bata alwalla wa'illa in ko za a zakari na bude dubura na bude kuma ga wannan koha to abin da ya hito wannan koha ya bata alwalla ko bai bata alwalla ba fa kaula ne an yi zance biyu wani sababi haka na alwala tana walwalewa saboda sababin hadasi menene sababin hadasi wa huwa zawadu aqalin shine gushewar hankali wa in bi nawmin taqula koda da bacci ne wanda adda nauyi walau kasura koda ya zama gajeren bacci inda yayi nauyi har baka iya sanin wanda ya zo baka iya sanin wanda ya tafi la khaffa banda inda ya zan sassauƙan bacci amma ko shi wani diba in tsala an so sake alwala in yayi tsawo walamsun yaltazu sahibuhu bihi adatan sannan da shafa wanda mai wannan shafa yakan ji daɗi da shafan nan ga al'ada wato shafar mace da niyyar jin daɗi ko kuma babu niyya amma an ji daɗin walau da zuhurin ko da aka yi mata ya shafa ya ji daɗi alwala ta walwale au sha'arin ko da gashin ta ya taɓa ya ji daɗi alwala ta walwale au ha'idin ko da akwai kariya kamar tana saye da riga ya taba kirjinta ko ya taba bayanta ko ya taba kwaifinta ko ya taba ko ina ne a jikinta dai tana saye da tufa to ko da haka in ya ji daɗi ko ya shawa da niyyar jin daɗi su ta walwale wawwila an fassara mu da wani abin kafifi da cewa in wannan rigar ko wannan zanin mara kabri ne ya zan sassauka ne wabil idlaki kuma an fassara mu da wana mudulakan kai ko da mai kabri ne wannan wannan rigar in kasa da lazzatan amma inda ya zan alwala za ta walwale idan yayi yi niyyar jin daɗi da wannan shafa an waje da ha ko ko ya samu daɗin Lantafaya, ya banda inda ya zan da niyya da samu duk sun bai yi niyyar jin daɗi ba bai ji daɗin ba nan alwala tana nan illal qublata bai famin mudulakan sai dai sun bada baki kes wannan ta bata alwala mudulakan ko an ji daɗi ko ba a ji ba an yi niyya ko ba a yi niyya ba wayan bukurhin ko da kirsasa shi an kai ya sumbance ta kamar ita macin ta matsa mai sai da ya sumbance ta a wasu jifalin ko ko da Rabkanuwa ne ya mance na da alwala ya sumbance ta ya ji daɗi alwala ta ɓaci lali wa da'in aure hamatin amma banda don ban kwana ko don tausayi za su yi sallama ne kila za ta yi ya sumbance ta saboda dubin kila Allah ba zai dawo da ita ko ko kila in ta dawo shi ba za ta same shi ba to ya sumbance ta wasu ga wannan alwala ba ta ɓaci ba inda sai in ya ji daɗi ko ya tarar da ita kwance bisa gadon asibiti tana magowa saboda ciwo ko an mata oreshin ciwo ya kai mata ko a'a yana tausayinta to ya sumbance ta wannan alwala ba ta ɓaci ba wala lazzatun bi nazarin hakanan kallo da jin wato jin daɗi da kallo kakkalle ta ka daɗi alwala ba ta ɓaci ba kayan azin kamar tashi azzakari kaɗai, shi ma bai bata alwala ba wala zatun bi maharamin alal asa ko kuma jin daɗi da zu maharama mutum ne ya shahi kanwa ta balagagga sai ya ji daɗi an ce alwala shi bata ɓaci ba bisa ga zance mai inganci to qabilul asahi ba ta ɓaci ko da uwar shi ce eh dan mai askari ya ce walau maharaman shi mai askari ya ce ko da uwar shi ce ya taba da niyyar shawar jin daɗi to alwala shi ta walwale ko diyatai don akwai kazamai wa kuma su zakari Haka hakanan kuma ƙin shafa a zakarinsa wanda yake leƙe a jikinsa shi ma ya bata alwala idan mutum ya taba zakari ne to shi ma alwala shi ta ɓaci walau kun sa mushkilan ko da irin mata maza ne wanda yana da zakari na maza rayayye lahiyayye kuma yana da farji na mata lahiyayye rayayye to in ya taba zakarinsa shi ma alwallar shi ta ɓaci bi baɗanin da ciki jambin ko kuma gehe likaffin na tafin hannu au isba'in ko kuma ciki ko gehe na yatsu wa in za'idan has ko da cindo ne wato abin nan yatsa na shidda in yana moci in ya in ka an taba ko in ka taba kana jin ka taba ko in ka taba ka kana jin an taba ka ta gehensa to in ka shahi azzakarin ka da shi alwala ta walwale wa bi riddatin haka nan alwala tana baci saboda yin ridda mutum yana musulmi ya yi ridda ya yi da wani da aiki ko da magana kamar mutum ya taka qur'ani da gangan ko ya jefa shi cikin kazamta ko ma ya jefa da shi ba cikin kazanta ba ko da bisa shi ya jifa da ƙur'ani haka da niyya walaƙanci ridda ne wani shakkin fi hadasin haka alwala tana walwalewa da yin shakka ga samuwa hadasi wato ka san kana da alwala sai ka shakka kana ko ka yi hadasi ko ba ka yi ba to ta ɓaci Shi ne ba da ɗurin ulima bayan tsalki wanda yake an tabbatar da shi to bayan ka san kana da tsarki shine tsarki wanda an ka sani illal mustankiha sai dai mai auren shakka wato wanda yake shi kullun cikin shakka yake shakka ta zama mai kamar mata aure wabi shakkin fi sabiqihima haka na alwala tana ɓaci don shakka ga wanda ya riga ya cikin su ka san kayi alwala ka san kayi hadasi amma sai shakka ta shiga wanne ne ka fara yi shin sai da kai hitsari kai alwala ko sai da kai alwala kai hitsari sai ya rikice maka to ta ɓaci sai ka sake wata la bi masjidu amma alwala ba ta walwalewa saboda a dubura au ni ko kuma shahon marena au farji sagiratin ko farjin karamar yarinya wa qayin haka na amai baya bata alwala wa akali lahmi jazurin haka nan cin nama raƙumi bai walwale alwala wa zabhin haka nan yin yanka bayan ka alwala ka gama sai an ka baka akuya kai yanka alwala bata ɓaci ba wa hijabatin ko kai yi ƙaho bayan ka alwala bata ɓaci ba wa fasdin ko ƙesƙestu irin shiban jini bayan ka gama alwala kai shi alwala bata ɓaci ba wa hakin bi salatin ko ƙyalƙyata dariya kana cikin sallah shi ma bai bata alwala ba sallar ɗaya ta ɓaci wa masimra'atin farjaha haka mace in ta shahi farjinta mace ta taba farjinta shi ma alwallarta ba ta ɓaci ba wa umwilat an fassara mu da wana aidan kuma bi adamil ildabi da rashin ta sa hannunta ciki wato in ta sa hannunta ciki to alwalar ta ɓaci wani diba gallu famin min lahamin ne. an so mutum ya ɗarwaye bakinsa wato ya wanke bakinsa saboda ya ci nama ko kuma ya sha nono idan kana da alwala sai ka ci nama ko ka sha madara to za ka yi sallah an so ka wanke bakinka wato ka kurkure bakinka sannan ka yi sallah saboda suna da maiko wannan shi ya kawo can da aka yi maganar nama raƙumi don ya yi kowane nama maiko shi za aka ce aka kawo wannan maganar tashi an ka ce ban da shi wata dodo in an so mutum ya sabunta alwallah in sallah bihi idan ka yi sallah da alwala in ka yi alwallah ka yi sallah sai wata sallah ta zo to an so ka ƙara wata alwala bisa wannan wato shine jaddada alwala walau shakka fi salati da mutum ya yi shakka yana cikin sallah shin yana da alwala ko bai da sun bana duhuru sannan ya bayyana e lalle yana da alwala lam ba zai sake wannan sallar ba ta yi wa mana a hadasun salatan hadasi ya hana sallah wato mutumin da bai da alwalla to ba zai sallah ba haramun ne ya sallah wa hadasi ya hana yin dawafi wa massa mushafin hadasi ya hana shafin qur'ani wa in bi qadibin koda da sanda ne ka sa sanda haka ka dagu shi a hana wa hamlahu ya hana ɗaukar ƙur'ani wa in bi ilakatin koda da rataya ne kamar yana cikin gafarka ka sa sanda haka ka tallaba wannan igiyar ka haka karata rataye bai halatta ba awo sadatin ko da kan filo yake ka tallabi filon kana da hadasi bai halatta ba illa bi amtiatin qusidat sai dai in yana cikin kayayyaki wasu tarkace da aka yi nuhin ɗauka kamar ƙur'ani ne yana cikin akwati akwatin ne akwai riguna ciki da wasu kayayyaki kuma da ƙur'ani to kaga lokacin da za a ɗauki akwati akwati za a ɗauka mai ɗauka yana niyyar ɗauka akwati ne ba ƙur'ani ya ɗauka ba saboda ka ya halatta ya ɗauka wa in ala kafirin ko da ɗan da ku kahiri ana azama akwati da ƙur'ani ciki ya zama ce wa in ya sa wannan guduma la dirhami amma ban da dirhami kamar dirhami ne an rubuta mai wa alallahi fali ya tawakkalil mu'minun ku gane ko wannan mutum na iya sashi aljihu ko da yana da hadisi wa tafsirin hakanan littafin tafsiri kamar eh, jalalai ne ko sawi wannan kana iya ɗauka ko da baka da alwallah walauhin haka na alloli mu'allimin ga mai koyarwa wa muta'allimin da ɗan makaranta mai koyo duk suna iya ɗauka ko da babu alwallah wa in ha'idan ko da mai haida ce tana iya ɗauka kamar shi allo ga wanda ake koyon karatu wa juz'in li muta'allimin haka nan da juz'i wato ƙur'anin da bai cika ba shi ake ce ma juz'i ko hizbi ɗaya ne ko talatin ne ko arba'in ne ko hamsin ne ko sittin ba ɗaya duk juz'i ne wa in balaga ko da shi wannan mai ɗaukan nan ya balaga wa hirzin bisatirin haka nan ya halatta a ɗauki laya wadda take cikin hirzi laya wadda an kasa ta cikin an ɗinke ta da fata to ko da mutum bai da alwala yana iya ɗauka wa illa ha'idin ko da mai haida ce tana iya ɗauka to wannan fasali na walwalewa alwala ya ƙare kuma mun gama alwala sai maganar wanka faslun ji bugallu zahirin jasadi bi maniyin ya ba a wanke bayan jiki wato wajen jiki saboda hitan mani wa in bi naumin ko da maniyin nan ya hito a cikin bacci ne mutum ya yi mahalki au ba da zahabi lazzatin bila jima'in ko ko bayan wucewar jin daɗi wanda an ka ji ba tare da jima'i ba kamar mutum ya yi wasa da mace ko ya yi wasa da azzakarinsa ko ya kalli mace ya ji daɗi lokacin to bayan wannan jin daɗin ya wuce sai kuma mani ya taho to wannan maniyin za a yi mai wanka walam ya ga tasil amma ya zan bai wanka ba can da la bilala banda inda ya hito ba da jin daɗi ba au gairin mudarijin ko ko ya haito da jin daɗi amma ba wanda an ka saba ba kamar silo din jirgin sama eh silo din jirgin sama in jirgin sama ya yi silo wani lokaci sai waɗanda suke da abin nan mani kusa-kusa sai ya hito to wannan a za ka ji ai kaman baka san inda kake ba za ka ji ai lau gaba ɗaya yi ƙasa da kai eh silo ɗinsa kenan yayo ƙasa yana son sauka don haka yake kamar za a sarki tifa Hmm, kamar saukar tifa bayan an gama zube kasa irin ya take su hudin nan to haka yi kamar ya yi sama kwarai ana so an kure inda ake so a sauka to yakan yi wani irin abin na haka sai ya yi ƙasa gaba ɗaya kamar ruma ta rubuto. sai ya yi ƙasa kamar a ce misalin kamar kafa ɗari biyu ya yi ƙasa sai kuma ya ɗan gurgusa to irin wannan yakan sa wasu su yi abin nan ko kuma mutum ya haura kumi haka da shi hida mai kyawu irin yi gaba da baya din nan to eh, wani lokaci an yi sa'a sai ga mutum ta nan shi ma ya yi mani to irin wannan duka bai da wanka jin daɗi ne ba wanda an ka saba ba kun gane ko a koko na wahala kamar mutum ya taka wuta sai ya yi mani wannan ma bai da wanka ko a yi mai bulala mani ya hito duk dai wannan babu wanka wata wadda sai dai ya yi alwala ɗaya wai ta wadda sai dai ya yi alwala kawai kaman jama'a fakta sun ma'amna kamar wanda ya jima'i bai yi maniyi ba sai ya tuhe wanka bayan ya gama wanka ya dawo ya zauna sai ko maniyi ya taho to wannan maniyin ba a mai wanka sai dai a yi alwala kurum wala yidu salata in ma sai da ka yi wankan da ka yi wanka ka zo ka yi sallah bayan ka yi sallah ka je ka zauna sai maniyi ya hito to wannan sallah ba za a sake ta ba ta yi wa bi magi bi hashafati baligin nan ya waje ba a wanke bayan jiki gaba ɗaya saboda hakuwa hashafa ta baligi wato kan azzakarin baligi la murahikin banda wanda ya kusa balaga shi an murahiki au kadari ha ko ko hakuwa gwargwadonta ga wanda bai da kan zakari to wanda in ya fakar da gwargwadon tsawon azzakari kan azzakari a ina fi farjin a farji na mace ko kuma na namiji wa in min bahimatin ko da wannan farjin na dabba ne wa maitin ko da gawa ce mace gawa ya taka wani dibali murahikin an so yin wanka ga murahiki shine yaro wanda yake ya yi kusa ya balaga amma bai balaga ba to in ya taki mace mustahabi ne ya yi wanka kasa giratin waɗi a habaligun kamar yarinya ce ita bata balaga ba to sai balagagge take ta to ita ma mustahabbi ne ta yi wanka ba farilla ba ne labi maniyin wasala lil farji amma banda maniyin da ya sadu da farji wato ya yi maniyinsa a wajen farjinta sai ya gudana zuwa farjinta to ba za ta yi wanka ba malla ya ce wala wilta ko da ta ji daɗi can mai askari ya ce idan walawaɗi a bayyana fashe zai nufa sabakan ma'ula farjiha fa an zala a wilta lazimaha eh da maniyin sai ya tsiyaya sai je ga farjinta sai ta ji daɗi ko kuma ta yi ita mata ina ta mani mai askari ya ce ta yi wanka malla ya ce ba za ta yi wanka ba wil ta zako da ta ji daɗi wabi haini hakanan wanka yana ba saboda ɗaukewar jinin haida wani fasin da jinin biki bedamin in ta haihu da jini wasu suna kai malla ya ce an ga kyawun ta yi wanka wabi gairi ko da ba jini in mace ta haihu ta yi haihuwa irin ta mage ya zama mage ita sai ta haihuwa kamar an yi tsari ba jini to sai aka samu mace ta yi irin wannan haihuwa ba jini to za ta yi wanka a ce eh malam shi khalil ya ce ta yi wanka akwai ya yi kyau ta yi wanka la istihabatin amma wanka bai waje ba saboda daukewar jinin istihaba shine jinin ciwo wannan dai ba sai dai an so ta yi wanka linkida'ihi idan ya yanke mata shi jinin istihada wa kullu kafirin ba da shahadati ma zukir kuma ya wajaba yin wanka ga kafiri bayan ya yi kalmar shahada ma zukira saboda waɗanga abubuwan da aka ambata wa kafirun murhu bil iktisali ma ma ataka musliman fil hali wa gazluhu yakunu lil janaba wa mar'atu lil haid wal isaba wato kafiri ka hore shi da yayi wanka duk sadda ya zo maka yana musulmi nan take amma wankansa yana zamuwa saboda janaba in mace ce kuma to za ta yi wanka don janaba ko kuma don haida wa mar'atu lil haidi wal isaba wasaha kuma wankan kafir ya inganta qabla ha gabani ya kalma shahada ran juma'a zai ta yi masallaci ya musulunta sai ya yi wanka da gida da niyyar in ya je masallaci ya musulunta wankansa wanda ya yi ya yi jama'a alhali ya riga ya yanke shawara ya yi niyya alal islami akan zai musulunta to wannan wankan ya yi lal islam sai dai musuluncin nashi bai yi ba tukuna sai ya je ya kalmar shahada illa li ajazin sai dai in bai iya kalmar shahada kamar kurma ne bai iya kalmar shahada to shi da ya yi wanka ya zama musulmi wa in shakka a mazyun ammani yon wa a adamin akhirin nan watin idan mutum ya tashi da safe sai ya ga abu ga jiki dai to yana shakka abin nan maziyi ne ko mani to sai shi wanka wa ada ya sake sallar da ya yi min akiri naumatin daga ƙarshen bacci da ta da safe sallar ƙarshen bacci ita ce asuba ko to idan ya gani wajen ta san ma ƙarye goma ko sha biyu rana to in ya yi wanka sai ya sake azahar an abin asuba don ita ce sallah ta ƙarshen bacci wato sallar da ya tashi ya yi bayan ya yi bacci kuma daga gare daga wannan sallar bai sake wani bacci ba ita ce sallar ƙarshe a suba ka ta haƙoƙi kamar inda ya tabbatar da ya ne haka zai yi in zai yi wanka ya sake sallah ta ƙarshen baccinsa wanda ya bayan ya tashi wa wajibuhu abinda an wajiban wanka wato farillan wanka ko rukunan wanka a niyyatun. na farko shine niyya wa tun sannan da gaugautawa kan wudu'i kamar yadda ka an ka san shi can cikin alwala wa inna watul da wal janabata hasala eh, idan mace ta yi niyyar wankan haida ta yi niyyar wankan janaba ta yi wanka guda hasala duk sun tabbata au ahadahuma ko ko ta yi niyyar ɗaya daga cikinsu nasiyatan lil akhari sai ta mace ɗayan ta yi niyyar wankan janaba sai ta mance wankan haida ko ta yi niyyar wankan haida sai ta mance wankan janaba duk dai hasala sun tabbata auna wal janabata wal jumu'ata ko ko yayi niyyar wankan janaba da wankan jumu'a duk dai hasala sun tabbata auniya bata anil jumu'ati ko ko yayi niyyar wankan janaba ya zama na'ibin wankan jumu'a duk dai hasala sun tabbata wa in nasiyal janabata idan yayi niyyar wankan wankan juma'a sai ya mance wankan janaba in tafaya duk sun koru babu ko daya au kasada ko ko yayi niyyar wankan juma'a niyabata anha ya zama na'ibin wankan janaba nan ma in tafaya duk babu ko daya kun gane ku eh duk waɗannan guda biyu din da hasala da in tafaya mace ce mijinta ya kwanta da ita ta tayi za ta je ta yi wanka sai ta ga kuma jinin haida ya zo mata nan take to sai ta dakatar da wankan sai ran da ta ya ɗauke in jini ya ɗauke sai ta ɗebo ruwa ta zo ta yi wanka guda wankan janaba wankan haida to in ta yi niyyar wankan janaba ɗaya sai ta mance na haida ko ta yi niyyar wankan haida ta mance na janaba duk sun samu ko ko ta yi niyyar wankan janaba ya zama na'ibin wankan haida duk dai sun tabbata ko ko shi zai tafi masallaci yana da janaba kuma zai tafi juma'a sai ya yi niyyar wankan juma'a wankan janaba da wankan juma'a duk sun tabbata ko ko ya yi niyyar wankan janaba ya zama niyabatan ya zama yana ibanci wankan juma'a sun tabbata amma idan ya yi niyyar wankan juma'a yammance da na janaba ba na juma'a ba na janaba ko koye niyyar wankan juma'a ya zama na'ibi ya wakilci wankan janaba ba na janaba ba na juma'a shine malam yake magana sannan daga cikin farillan wanka wa takhlilu sha'arin da caccahe gashi wa daga su madfurihi da matsa wanda ake tsatse kamar mace tana da kitso to in ta zuba ruwa ga kanta sai ta matsa har ruwan nan ya shiga ya taɓo, wato abin nan fatar kanta la na naqadhu amma bai waje ba ta walwale kitson nata ba wadalkun sannan daga cikin farillan wanka akwai cuɗawa walau ba da ma'i ko da bayan ka zuba ruwa ka bi da cuɗanyawa au bi karkatin ko kuma ka sa kyalle ka jefa kyalle bayan ka ka kama ƙasan shi da sama kana gugawa ta baya a wistinabatin ko kana ibantar da wani ka cewa ni cuɗanya ni wayan ta'azzara idan da kyallen da da mai cuɗan yawa sun buwa ya sakaɗa wannan ta faɗi sai kai ƙoƙarin ruwa ya kai ko ina wasu na nuhu sunnonin wanka gazlu ya dai awwalan wankewar hannuwansa daga farko wasu mahi uzunaihi da kafafen kunnuwansa wa madmadatun da kurkurawa wastin shaƙun da shaƙawa wastin tsarun da fyacewar ruwa wani diba bad'un an so farawa bi izalatil aza da kau da kazamta ga jikinka sun ma'ada iwudu'i sannan gaɓoɓin alwallarsa ka bi su kamilatan cikakku marratan marratan kenan so ɗaya ɗaya wa alahu sannan an so ya gabatar da wanke sama kamin ƙasa wa mayaminihi kuma an so ya fara wanke komi na dama kamin na hagu wata lisu rasi kuma an so ya wanke kai ne so uku wakil ma'i kuma an so ya karamtar da ruwa bila haddin ba iyakancewa ka gasali farji junubin kamar wankewar farjin mai janaba li audihi li jima'i don zai koma jima'i shi ma an so kamin ya sake koma ya yi alwaye tsalki tukuna waudu ihi li naumin kuma in zai yi bacci an so shi ya alwala kamin ya kwanta bacci la mai, amma ba a so ya taimama ba in babu ruwa ba sai ya taimama ba walan ya kuma wannan alwala ba za ta ɓaci ba illa bi jima'in akhar sai da wani jima'i ita ce kahonin hwara ga ta zaro zaro amma ba ta tunkuya ga alwala amma ba ta sallah watan na'ul janabatu janaba ta hana mawani al-asgari duk abubuwan da ƙanana ƙaramin hadasi ya hana to janaba ta hana su kamar yadda janaba ta hana abin nan eh, wato kamar yadda rashin alwala ya hana sallah ya hana dawafi duk abubuwan da muka ambata baya to janaba ta hana su sannan wal ta kuma ta hana mutum ya karatu na qur'ani illa ka ayatin sai kama aya guda awuzin don neman tsari wa nawihi ko kuma wani makamancin sa kamar kawai hujja ce kai baka ji Allah madaukin sarki yana cewa ya yi halazina amanu ta taqullaha ka tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun kana kokarin ka kawo kabilanci alhali Allah ya ce kakka mutu sai kana musulmi ka ka kawo hujja to shine istidlali wa dukhula masjidin janaba ta hana shiga masallaci walau mujtazan ko da mai bi ne ya wuce kamar ka bullo daga waccan kowa zuwa wannan ka wuce an hana in kana da janaba ba za ka yi ba ka kafirin kamar kafiri an hana shiga masallaci domin bai da tsalki a azana musulmin ko da musulmi ya mai izini ya ce bika wuce ya ce ah, ba yadda ba izinin ka zan na banza walil ta fukun shi ko maniyyi yana da harbin juna lokacin hitarsa hatu dal'in yana da wari irin na dabino au ajinin ko kullu wa juzi'u anil wudu'i sannan wankan janaba ya isa ma alwalla idan ka zo wanka ka yi tsalki ka wanke hannuwanka ka yi tsalki ka wanke daga cibi zuwa gwiwa ba ka yi alwala ba kawai sai ka ɗebi ruwa kai ta kwara ka wanke jikinka kuma hakan gama wankan baka taba zakarinka ba sai ka je ka yi sallah ko da baka yi alwala ba ya ɗauke janaba kuma ya ɗauke wannan karamin hadasi wanda alwala ka magani duk ya magance komi yaje za ka ce ya isan ma ƙaramin hadasi ya isan ma alwala Wa in ta bayyana adamu janabati ko da ya bayyana baka da janaba kana tunanin kana da janaba sai ka ɗebo ruwa ka ta kai wankan janaba to sai da ka gama wankan janaba sai ka tuna ai baka da janaba to wannan wankan da ka yi duk da ka yi shi baka da janaba da dai wankan janaba ka yi niyya to ya isa ma alwala sai ka je kai sallah ah, wa gazul wudu hakanan wankin alwala ya isa an galli mahallihi daga inda ka yi wa alwalla wannan wanki na alwalla ya isa ma wankin wanka misali ka wanke bakin nan duka to da ka zo wanka sai zan ruwan wanka bai kawo nan ba tun da ka wa in kana fi ala ruru'i wa sadama hu gadu ruri a jaza'a can cikin hadari da ka kayi alwala duk inda alwala ake alwala kayi amma da ka zo wanka sai zan ruwan wanka bai kawo wurin da ka yi alwala ba to wannan wankin alwala ya isa ma wankin wanka ina jin kun gane ku walau na siyan li janabati ko da kamance da janaba tai ai alwallar tana biye da wanka ne saboda haka ta isa ta wakilci wanka kalum atin min ha kamar lum'a ta alwalla in ka zo wanka ka wanke ta da wanka ta isa ma wannan wanki na alwalla shi kuma wai an jabiratin ko da na an abin nan bandeji ne kamar kayi alwalla sai ka shafa ga wuri wurin alwalla to shi kenan da ka taho wanka kana wanki sai sai abin nan ya kwabe wannan bandeji sai ya kwabe sai ka ga wurin ya warke sai ka wanke da wankin wanka ya isa ba sai ka dawo kai wanki na alwalla ba wannan wanki na wanka ya isa mu wanke alwalla to ko za mu tsaya nan ko mu ƙara mu kai mu gama mu kai taimama ba yawa faslun rukisa li rajulin wa imra'atin mazhu jawrabin julli da huwa baɗin huwa wa khuffin walau ala khuffin bila ha'ilin rukisa an yi rangwame li rajulin ga namiji wa atin da mace masu masu jawrabin su shahi jaurabi jaurabi wato safa ce ake yi ta rama sai a yi mata maki na fata shi yasa ya ce julli da zahiru huwa baɗin wanda aka yi mamaki na fata zahiri da baɗin wato ciki da waje da ciki wa hufin sannan da hufi shi ma an yi rangwame wannan wa in mustaharatan mata ko da mai istihara ce bi hadarin a gida ne au safarin ko a wurin tahiya walau ala hufin ko da hufi kan hufi bila ha'ili amma ya zan ba wata kariya ya zan babu wani abu wanda ya sha makance shafa hannunka da fatar hufi ka ɗaura hufi da alwala kuma ka sake sa wani bisa wani ka yi rafke ko gale ka haɗa hufi biyu to in ka tashi shafa wanga na waje shi za ka shafa na ciki ba ruwan shi. ya halatta to menene ha'ilu ɗin kaɗi ne kamar laka idan hufin ka laka ta lullube shi to ba za ka yi shafa a sai ka kau da wannan laka don fatar ita ce iba kafarka illal mihimaza sai dai toron kaimi abin nan da ake sawa ga ga dudduge na doki mai hawan doki to wannan fatar da an rike da waɗannan ƙarahunan wanda ake tsikarin doki yana zabura to wannan fatar ita in tana saye ga kafarka tana bisa takalmi to ba sai ka cire ta ba kana iya shafa a kanta ita ma tana matsayin takalmi din wala hadda kuma babu iyakan cewa ga lokacin shafa saboda wancan hadisi da wani ya toce ma annabi zan yi shafa akan hufi annabi ya ce eh kwana ɗaya ya ce eh kwana biyu ya ce eh kwana uku ya ce eh kai duk abin da ka so don haka malikiya suka ce wala hadda can an ce an iyakance ma abin nan mazaunin gida yini da kwana mai tahiya kwana uku to wannan hadisi ga malikiya suna gani ya yi naskin wancan tunda annabi ya ce wa ma shi ita kun gane ku da haka ya ce wala hadda bi sharɗi jildin ɗahirin kuriza kuma amma da sharaɗi shi takalmin nan ya zama fata ce mai tsalki ɗunkakka fata ce mai tsarki ɗunkakka ya zama fatar dabba ce wadda ya halatta a ci kuma an ka yanka ta don a ci sannan an ka yi amfani da fatan na an ka ɗunke ɗunke irin na takalmi ya zama kamar safa kar ya zama wadda aka ɗaura in ɗaura ta an ka irin ɗaurin mata da lalle to ba ta yi ba a shafa wasa tara mahallin faɗi kuma ya zan ya rullube inda ake wankewa ga alwala mahallin wanki na alwala wa amkana tabu ulmashi bihi kuma yanzan yana yiwuwa ka fi tahiya da shi ba bai yi maka faɗi ba bai mace ka ba kana iya tahiya normal babu wani wahala ba ɗagu ɗagu kuma bi harati ma'in kamulat kuma ka ka ɗaura shi kana da tsarki na ruwa kammalalle ma'ana sai ka yi alwala ka gama tsaf kamar za ka tashi ka yi sallah to sai ka ɗauki takalmin ka gasa ka shiga masallaci ka yi sallah to wannan alwala in ta walwale idan za ka yi wata to in ka wanko wanke alwala ka kawo ga ƙafafu sai ka sa hannuwanka a ruwa sai ka shahi ƙafa shi kenan ya isa ba sai ka cire ba ka wanke amma idan ka ɗaura takalmin ba ka da alwala to in za ka yi alwala sai ka cire ka wanke ƙafafunka an fahimta kuma ah, kuma bila tarafuhin wa isyanin bilubsihi kuma ba tare da ka ɗaura shi don jin daɗi ba don hutawa kuma ba ka ɗaura shi da dan sabo ba ya zan babu sabo ga ɗaura shi banda kamar mai harma da hajji ga takalma ya ƙi ya sa irin waɗannan silifas sai ya ɗauki hufi ya sa don roho to wannan ba zai shafa ba don ya saba ma Allah don ba a sa hufi wajen aikin hajji au safari ko ko tahiya tai kada ya zan mai sabo da tahiya tai kamar ɗan da ya guji iyayensa ko bawan da ya guji iyayen gidajensa ko wanda zai ta wajen kallon wata wasa wadda ta haramta to waɗannan ba za su shafa hufi ba ko da sun cika sharuɗa wala yamsahu in kuma ba a sha kufi mai faɗi wanda kana takawa ƙawarka tana hita tana komawa ciki ba a fassa wa muharraqun da ya gagge wanda yake ce qadara sulusul qadam wanda yake gwargwadon sulusin ƙafarka ya tsage wannan ba a sha ba. wa in bi shakkin ko da ana shakka ya kai sulusi ko bai kai ba ba a shafa bal dunahu a'a kuma bayan sulusi da shi za a shafa inal ta saka ko shi kuma in ya zan ya liƙe da kafar kamar fatihin sahura, kamar wanda ya ɗan bude amma kaɗan shi ma ana shafarsa au ga salari jilaihi ko ko ya zo alwala sai ya alwala ma a kusa da ya ji an ce sai an wanke sai wanke kafafun duka tukuna sai ya tura ƙawahunsa cikin kofi sannan ya ɗauko alwala da sama ya yi ƙasa wato kawahun da ya wanke eh, falabi sahu ma sun makammala da ya wanke kawahun ya ɗaura kofin sannan ya cika alwalan nan ma ba zai shafa ba auri jilan ko ko ya wanke kafa guda fa'ada ha sai ya sa ta ciki bai wanke gudan ba hatta ya kala almalbusa sai ya cire wannan wanda ya ɗaura ma kablar kamali gabani ya kammala alwallan sai ya cire wannan da ya sa ta dama ya aje ya wanke kafa hagu sannan ya ɗauko hufin ya sa <clears throat> wala muhrimun haka nan mai harama da hajji ba zai daura ba zai shafa ba lamil darra wanda ba a bukatar da shi zuwa daura hufi ba in ya ba akwai larura kana iya sawa kuma ka yi shafa ka zo aikin hajji kana da hufi sai ka rasa takalma kuma ƙafa ka ba ta iya tahiya nan da nan ba takalmi sannan kufin nan yana da baka tsada kece shi ko yanke shi ɓanna ne saboda haka larura ta same ka sai ka sa kufinka ka yi hajji da shi kuma ka shafa saboda uzuri Wafi kufin gusi ba tara dudu to kufin da ka kwace na wani da ƙari kamar da muka yi bayanin kwace din nan ka kama ya ja ka ja sai ka hizgi katta ya kai alwala ka tura ka ciki to shi wannan hufin tunda ba naka ba ne akwai rashin gaskiya ciki kana shafa ko ku a'a ba zai yi ba da hufin sabon Allah ne taraddudin sabanin malamai wala labisun li mujarradil masi haka wanda ya daura hufi don dai shafa yasa ya daura wannan shi ma ba zai yi ba dan ba ai dan dama rangwame an kai ma to yanzu me yasa kasa a wai kai kasa dan dai kai shafa ba a yadda ba cire wanke kawa kun gane ku auliya nama ko koko ya daura shi don ɗaya ya bacci to shi ma ba zai shafa ba wa fiha an ce ya zo cikin mu da wana yukura waɗannan biyun makaruhi ne ana shafa amma makaruhi ne wa kuri a galluhu kuma an karhanta ka wanke shi domin guluwun ne fiddini eh ba a wanke mafi zuruwa ne ko kuma jahilci wata kararu kuma shahon nan ba a maimaitawa guda in kai ta isa wata tabbu ne ko ko ka dora bin inda ya lankwashe ka ce duk ko ina sai ruwa ya taɓa inda ya ya kakkarye haka a'a in ka shafa inda ruwa ya taɓa da inda bai taɓa ba duka ya isa dama rangwame ne an kai maka waba ɗala bi gusulin wajaba sannan shafar da kai ta ɓaci saboda wanka da ya wajaba idan kana saye da kofi sai janaba ta kama ka to shafar da kai ta ɓaci sai ka cire ka yi wanka sannan ka sake wa kure hagalluhu an karhanta wanke shi wata kararuhu an karhanta maimaita shafa wata tabbu'i iguduni kuma an karhanta bibiya inda ya lankwashe wato wuri lankwashe lankwashensa wa badala bi waje wajaba sannan kuma shafar da kai ta ɓaci saboda janaba wanka wanda ya ba idan kana da shi sai janaba ta kama ka to kenan sai ka cire wa bi karqihi kasira haka nan inda ya yage yake ce da yawa wabin hatsi a kasar rijilin lisaki kufi haka nan in ka cire mahi yawan kafarka zuwa zuwa bakin kufin shi ma wannan sai ka cire ka wanke kafa lala akibi amma banda inda ya zan ka ciro dudduge ya dan dago kaɗan wannan kana iya maidawa shafar kananan wa a huma idan ya cire su au a'alayhi ko ko ya ɗebe hufofin sama can da yace walau ala kufin ka damra kufi ka sake damrawa to sai kai shafan na sama to sai ka cire na saman Au adahuma ko ko ka cire ɗaya daga cikin su na dama na nan sai ka cire na hagu ba dara lil asfali to sai kai gaugawa ka shahi na ƙasa kalmuwalati kamar yadda ke canza gaugauta a wajen alwala wa inna za a rijilan idan ka cire kafa guda wa asaratul ukhra sai guda ta kici ruwa wada kalwakatu kuma ga lokacin sallah ya yi kunci in ba ka yi ba sallah za ta zama ranku ba fi ta yammu mu hito taimama zai yi tun da yanzu ga kafa guda wankakka kafa guda kuma shafaffa to za ka bar maganan alwalla tun da ta zama majazu'a ka zo ka yi taimama ka yi sallah ka yi kwandemin ɗin alwalla au mazihi alaihi ko ku a za ka wanke kafa guda ka shahi kafa guda mai kurfi. au in ka raƙi matu ko ko inda za a yi haka in ya zan uffin mai tsada ne nan za ka yi haka wa illa in ko bai da tsada muzika a yage wannan kufi don a wanke kafa a kawalin salasa na kai zantuka har guda uku wani diba na tsuhu kulla juma'atin an so ka cire shi ko wace juma'a don ka yi wankan juma'a wa wadu yumnahu ala darazi kuma an so ka aza hannunka na dama akan kanu a ya yatsunka na dama wajen shafa ka azo hannun dama ya zankan yatsun kafar dama ka jawo zuwa duddugi wa ta tata shi ko hannun hagu ya zama kasan kafar wato kayo haka ka jawo wai min ruhu malika abai sai ka jawo su daga kanun yatsu zuwa idon sa'u, wa halil yusra kazalika to in ka zo ma ga hagu haka za ka yi hannun dama ya zan sama na hagu ya zan ƙasa auli sura fauka ko kuwa in an zo da an kai haka ga dama da aka yi haka ga dama in an zo hagu kuma sai a yi haka kowa ake gida ne sarki ne tawilani masaroli guda biyu wa mazu alahu an so mutum ya shahi saman kufi wa da kasansa wa badalat shafa ta ɓaci in ta raka alahu in ya shahi ƙasa ɗai bai shahi sama ba la asfalahu banda inda ya shahi sama bai shahi ƙasa ba wannan fa'a da fil sai ya sake sallah cikin lokaci wa illa jazat ta halatta to eh toron kaimi toron kaimi na eh ya sake sallah cikin lokaci a adaba da wakaci halar don baka ga a adaba ko ka dai yo abin nan ka yo a shimawi <laughs> ka yo a hadari ka zo ka yi iziya ka yi risala ka yi azkari kuma ka to muktasar ma sai an koma ana ce ma a adaba da na ha? ina da aka ce idan ya shaka cikin wanda ya riga wani tsakanin fitsari da sallah yau da alwala eh a washe ku fi sabiki magacin cikin ashimawi ka san kayi alwala ka san kayi fitsari kana shakka shin sai da kai alwala kai tsari ko sai da kai hitsari kai alwala ta ɓaci ta ɓaci tunda baka tabbatar ba ko ba ka yi karatu ba kana sake ta al'ada ka ta bahaushe musulmi ka san kayan hitsari ka san kayan alwala amma shin sai da kai hitsari kai alwala ko sai da kai alwala kai hitsari ba ka tabbatar ba za ka yi sallah ko da ba karatu ka ce <laughs> eh? kana shakka wanne ne ya riga ka gane nan ka tabbata kana da alwallah amma kana shakka kayan hadasi ko ba yi ba to ka sake alwala nan ko ka tabbata kayi tsari ka tabbata kayi alwala babu wanda kake shakka cikin su amma inda shakka ta shiga shin wanne ne ka fara yi shi ma sai sakewa ka gane amma in kana cikin sallah ne irin wannan ya taho ma sai ka tsaya kai tunani kaɗan sai ka gane a'a sai da kai tsari sannan kai alwala sai ka zarce wannan shekaru amma cikin sallah ne wannan yake in wajen sallah ne za ka sake eh. a tafakkara kalina eh? to masha Allah sai mhm.